فحديثنا اليوم عن رسالة المسجد في الإسلام المسجد في الإسلام دار العبادة ومكان الصلاة كلمة المسجد مشتقة من السجود أي موضع السجود وعبر عن الصلاة أعظم العبادات بالسجود لأنه الركن الذي يتجلى فيه الخشوع الخشوع الكامل والخضوع الشامل لله تبارك وتعالى كما في حديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد ندب الإسلام إلى الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فالجماعة فالجماعة أهميتها في الإسلام فالجماعة فللجماعة أهميتها في الإسلام ومن هنا نشأت أهمية المساجد لتبني الإيمان وتزرع اليقين وتذكر بالله تعالى واليوم الآخر وتصل المسلم بحقائق الإسلام يتعلم في المسجد ما جهل ويتذكر ما نسي ويكوي ما ضعف من أمر دينه ليس ارتباط المسلم بالمسجد كما يرتبط النصاري مثلا بالكنيسة يزورها مرة في الأسبوع لا إن المسجد يرتبط بحياة المسلم يوميا كان المسجد هو الملتقى اليومي للمسلمين ومن هنا حث الإسلام على بناء المساجد وجعل لبناء المساجد قيمة عند الله جعله بابا إلى الجنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا قدر مصحف كقاه بنى الله له بيتا في الجنة هكذا تسابق المسلمون قديما إلى بناء المساجد ولا يكاد يوجد خليفة أو سلطان إلا حاول أن يبني أن ينشئ المسجد أو يحيي مسجدا أول مؤسسة أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو المسجد النبوي الذي كان محور النشاء محور النشاط في المجتمع كله هكذا كانت قيمة المسجد وهكذا منزلة المسجد ولهذا كان اعتياد المشي إلى المساجد وعبارتها بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن دليلا على الإيمان روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ثم تلا قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر للمسجد منزلة أي منزلة في الإسلام ولهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مركز الدعوة ودار الدولة الدعوة ينطلق من المسجد والدولة أيضا كانت تتمثل في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المندوبين والوفود والسفراء القادمين من البلاد الأخرى في المسجد وتنطلق الجيوش في المسجد وتنطلق الجيوش من المسجد ويقابل أصحابه في المسجد ويعلمهم في المسجد وكان المسجد محور الحياة الإسلامية ومحور النشاط الإسلامي كله كان المسجد جامعا للعبادة وجامعة للعلم كان جامعة شعبية مفتوحة مفتوحة, مفتوحة الأبواب في الصيف والشتاء للرجال والنساء للكبار والصغار يتعلم فيها الدين ويتعلم فيها الآداب ويتعلم فيها الخلق مدرسة تعلم العلم والعمل وتربي النفوس كان الجوامع جامعات ومن هنا عرفنا الجامعات العلمية العريقة في العالم في العالم الإسلامي باسم الجوامع جامع الأزهر في مصر وجامع الزيتونة في تونس هذه الجامعات من أعرق الجامعات في العالم نشأت تحت سقوف الجوامع وفي ساحات المساجد كان المسلمون إذا نزلت بهم نازلة أو ألمت بهم ملمة اجتمعوا في المساجد يتشاورون ماذا يفعلون كان المسجد ملتقى الحاكم والمحكوم بل كان حاكم المسلمين هو الذي يؤمهم فليس في الإسلام انفصال بين الدين والدنيا ليس هناك رجال الدين ورجال الدنيا كل مسلم عدل الحاكم يعرض خلافته من فوق المنبر هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للناس آه يقول للناس أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم إن رأيتموني على الحق فائنوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق والضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ له الحق أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم بيان ألقاه خليفة يقول فلا يكذب ويعد فلا يخلف وسمعته أمة تسمع فلا تنسى وتحاسب فلا تخشى عباد الله المسجد مؤتمر عام للمسلمين وخاصة في مثل هذه الاجتماع الأسبوعي اجتماع الجمعة نتعلم في المسجد الحرية والإخاء والمساواة وأي مساواة أعظم من مساواة المسلمين في المسجد يجلس الكبير بجوار الصغير والغني بجوار الفقير والحاكم بجوار المحكوم وأستاذ الجامعة بجوار عامل من العمال لا فرق بين هذا وذاك هذا هو المسجد هذا هو بيت الله بيت ينسبه الله تعالى إلى نفسه كما في الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواهي فيها هم عمارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائرة أقول قولي هذا الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد عباد الله فأما من حيث علاقة ال... من حيث علاقة الناس بالمساجد في بلادنا المساجد في غالب وقتها مهجورة مغلقة الأبواب لا تفتح إلا في وقت الصلاة ولا يحضر غالب من يريد الصلاة إلا متأخرين إما عند الإقامة أنه بعدما يفوت مغرم الصلاة أو كلها إلا ما شاء الله وقليل ما هم وأما من حيث صيانة المساجد وتنظيفها والتأثر في ذلك ظاهر حيث بحيث إن بعض المساجد يتلاحم فيها الغبار والإمامات بسبب الإهمال وعدم العناية عباد الله وتنظيف المساجد وتكريمها عبادة والدليل على أنه عبادة من الكتاب والسنة قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القرية يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود الترمذي وغيرهما وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيف المساجد وتطييبها في كل وقت ولم يقصرها على الأسبوع أو غير ذلك الواجب على المسلمين أن ينتبهوا لمسؤوليتهم أمام بيوت الله ويتركوا التقاليد العامة تشبه ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إذ الإسلام والمسلمين قاتل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka ji wani muna ba ta yi magana ne a abin da ya shafi masallatai da haƙoƙinsu da kuma gina su da tsaftace su da kiyaye lafiyarsu wanda kuma wannan hudubar ta kasance ne a kan munasabar buɗe wannan masallaci mai albarka a yau ranar juma'a 26 ga watan safar 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan safar na shekara ta 2022 Allah ya kaddari muka haɗu domin mu buɗe wannan masallaci kamar da kuka shaida wanda babban shehin malami zai jagoranta kuma a mataimakin shugaban majalisar malamai na ɗaya na wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul gida wai kamata sunna na jihar Kebbi kuma ɗaya daga cikin jagororin da'awa a wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya wato yana nufin a sheikh Umar Abubakar Sadiq Jega wanda mun haɗu ne domin buɗe wannan masallacin nasa a daidai wannan lokaci da farko yana addu'a Allah ya sanya ma wannan masallacin albarka kuma ya sa an buɗe shi da kafar dama Allah zukatanka a hannun zukatan mutane hannunka suke ya ubangiji zukatan bayi suna hannunka kai ke juyo su yadda ka Allah ka karkato ka juyo da zukatan bayinka akan hulɗa da wannan masallaci na neman ilimi a cikinsa abu shaka ‘yan uwa kamar yadda faɗa dama hudu ban mu ta yi magana ne akan abin da ya shafi masallatai ko ba hadi ba duk musulmi ya san muhimmancin masallaci sai da ya ƙara masa da wasu abubuwan da kila bai riga ya sani ba na abin da ya shafi ayoyi da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi magana akan muhimmancin masallaci da an ce masallaci zaka ji cewa wani wuri ne inda aka wata ibada don akwai sunan sallah ciki masallaci sallah ko da kace al masjid kaga akwai sunan wata ibada ciki as-sujud sujada kuma ka san ba a yanzu sai ta fuska ibada akwai shi kasa wanda cikin ibada da yanzu kaji kusan da ba kuma Allah akwai sujada ko wanda Allah ne aka zama ma Kuma al-abdu min rabbih wa huwa kafir in ka dibi ita sujuda saboda muhimmancin ta cikin sallah aka tsabo sunan masallaci daga gare ta in ka diba kuma duk cikin rukunan sallah ba da sai sujuda nuna tsantsar kasawa da tsantsar yi kauya da tsantsar komawa zuwa ga Allah saboda suka muhimmanci a jikinka ka hancinka sarunanka buwayyunka sabunan kawafinka duk suna za ka durkusa kasa saboda Allah in ba Allah ba wanda ya isa a kai wa'annan wurare kasa saboda shi sannan inda za ka gane girman sujida sujida ɗaya ta kai ga ko in shagalar ka ga sallah ko in ta haka kada so shi shi da waiwaye waiwaye in kai so shiga ta sallama kuma ba ganin komi. kada kun ka saka komi ba kallo ba ganin komi. ka yadda Allah kai dai ni zo gare ka ban kallon kowa duniya ma da ta ba shine na sujuda cikin abin da za kalla gane girman sujuda da zaran mutum ya yi sujuda to ya ba duniya da abin da a cikin ta baya ba kama da damar da za ka kalli wani ko ka kalli wani abu na duniya ko ka daga kai ka kalli wani abu gaba ɗaya da idanun da hancin da bakin da goshin da komi komi ka yadda yana kasa ka sallama zuwa ga Allah to masallaci nan ne ake irin wannan ibada mai matukar muhimmanci saboda haka akwai bukatar mu ta da juna muhimmanci masallaci domin mu ƙara kaimi domin gina masallaci ka saba da irin wannan ta kai bukatar a ƙarfafa da suke gina a ƙarfafa musu baiwa su san sun yi abin da Allah ke so domin su tsara su kuma da ba samu yi ba su san Allah yana so a yi domin su sai kokari su yi saboda haka yan uwa masallaci gina shi da kiyaye shi ba kuma gina shi kawai ba shi gaba da tsabtace shi kisa cikin magana wasu ɗabi'u da maki da su a cikin sai ga an gina masallaci an kawata shi an yi masa komai amma kwana biyu in ka zo sai ka isko nan gizo-gizo nan guntun giyar lewa nan guntun ashana nan kaza wannan ba ɗabi'a ce wadda ta yi da yi sunna ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana kiyayewa da tsaftacewa da kamsacewa da gyarawa na masallaci mu gyara masallatai mu fiye da yadda muke gyara gidajenmu saka wannan shine masallaci ya ku yan uwa masallaci shine na ibada inda Allah subhanahu Ta'ala ya kaddara bayan su zo su zo nan su kyautata addinin su su zo nan su kyautata ilimin su su zo nan su kyautata alaƙar su zo nan su kyautata yan kwantaka da tsakanin su ka ana samun wannan a masallaci lokacin da na zo masallaci kai ma ka zo masallaci za ka haɗu da ni zan haɗu da kai za mu gaisa da juna in da aka zo masallaci ne na zo masallaci a ga malantan ku bai zo masallaci ba aka yi sallar azhar ba a ganshi ba aka yi sallar la'asar ba a ganshi ba sai ce jama'a yau da kuma ga ku ba lahiya ita ce to abin ka gida ne a ce lahiya abai da ko ku a'a yi tafiya ko ku a'a matsala ka zagare kaga sai mu hanya ce wanda muke bibiyar yanayin yan uwanmu sannan kuma hanya ce wanda muke zama shi masallaci ba sallah kawai aka yi shi don aiki ba masallaci sallah ɗaya ne daga cikin ayyukan da ake yi a masallaci yau mu mun dauka cewa masallaci sallah ɗaya aka ciki a'a masallaci makaranta ce masallaci wurin shawara ne masallaci wurin karantarwa ne ayyukan da ake yi a cikin masallaci suna da yawa masallaci wurin gabatar da jawabai ne na shugabanni a lokacin da ba a zami addini aka raba shi da da duniya ba shugabanni na musulunci idan suka zo idan za su yi jawabai bisa mimbari suke hawa su yi jawabi su wa al'umma jawabi idan aka naka shugaba kan mimbari yake hawa yawa mutane jawabi ji abubakar radiyallahu anhu ai abin da yake nan yawa mimbari yake cewa ayyuhan nas wallitu alaikum wa lastu bi khairikum إن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فقوموني إن رأيتموني على الحق فقوموني فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فقوموني القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق والضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ له الحق أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا طاعة لي عليكم haka abokan yake akan mimbari yayi irin wannan jawabi yake ta ya ku mutane Allah ya ba da shugabanci akan ku ba dan na ku ba ni ma ɗaya ne daga cikin ku in kun ga nayi abin da ya kamata ku kama mini in nasara in kun haɗu ne akai kai ku taimaka mini ku dawo da ni daidai ku yi min da'a in nawa Allah da'a amma idan na saba masa kada ku bini, ni kaga hadda siyasar shugabanni a da suna gittallata siyasar su akan mimbari saboda haka masallaci wuri ne shine babban gidan rediyo shine babban gidan da na musulunci shine wurin da ake watsa labarai a musulunci shine babban wurin karantarwa a musulunci masallaci jami'a ce a musulunci mun sani a tarihin duniyar mu ta yau ba ma ta jiya ba akwai manyan jami'o'i a duniya yanzu wanda asalin su daga masar suka fara jami'a azahar wadda ke misira asalinta daga jami'a ne jami'ul azahar shi shine yadda kiɗa ya koma jami'atul azhar haka nan jami'u abin nan jami'u zaituna a ƙasar tunisia asalinsa jami'u ta zaituna ne shi na yadda kiɗa ya koma jami'atu zaituna kaga a ce masallaci in ya rika ya kota ya kasura yana iya zama secondary school yana iya jami'a ma gaba ɗaya. wannan masallaci ina fata Allah ya gwada mana ran da ya zama wata gagarumar jami'a ta musulunci kuma alhamdulillah masallaci ya a ya samu wato zakakurin malami wanda ba malamin jega bane ba malamin jihar Kebbi bane ba malamin Najeriya kadai bane ba malamin Afirka bane kadai kasar wasa ta game duniya ta game ko ina ashe irin wannan malami ba zai yi masallaci ba sai masallacin nan bai zama abin da ya zama ba insha Allah kuma dama baya da aiki sai karantarwa na ka fito karantarwa Ina karantarwa kuma dama abinda ake so a yi masallaci da shi kenan ya zama babbar jami'a inda ake karantar da littafai a ta sanya littafai ana saukewa a reni mutane akan sunna a tayar da mutane akan addini duka wannan yana daga cikin aikin da ake so a yi cikin masallaci inda za ka kara gane muhimmancin gina masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina ma Allah masallaci komai zama ne dan kadan kada karanci da ya ta ma da hankali komai zama ne kadan Allah ya yi alƙawarin zai gina masa gida cikin aljanna a ce aikin da za ka yi a baka gida aljanna karamin aiki ne ba ƙaramin aiki ba ne saboda ka uwa gina masallaci da tsabtace shi da tsarkake shi da kamsace shi tabbatar da guraren alwallah suna lafiya lau fitillu ciki da waje suna lafiya lau kayan sauti ciki da waje suna lafiya lau a tabbatar da babu gizo babu kura babu kasa a tsabtace yadda muke tsabtace kwanan mu wanda yana cikin abin da Allah subhanahu wataala ya dora mana a cikin hudubar hamma mu ambaci wani hadisi wanda ya ƙara tabbatar mana cewa kulawa da masallatai tsaftace su da kamsace su ibada ne azza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an gitto mini ladar da al'ummata ciki har da ƴan kazanta ko wani eh, abu na kazanta da mutum zai gani a cikin masallaci ya dauke wannan lada Allah ba zai manta da ita ba in har Allah ba zai manta da ladar wanda ya ga kare ko wata yar takarda cikin masallaci ya dauke ba ya kake tunanin ya manta da ladar wanda ya gina masallaci ya kake tunanin ya manta da ladar wanda ya wa masallaci hanti ya kake tunanin ya manta da ladar wanda ya so tabarmi ko ya so kayan sauti ko ya so butocin alwala ya kawo masallaci kuma ka yan uwa masallaci alkhairanta da gyara shi yana da yawa kware da gaske akwai bukatar lalle mu yi kokari mu raya shi musamman mu yi kokari mu raya mu da karanci karanci da ilimi kada zama kawai masallacin mu za a bude shi kawai in sallah azhur ta yi da an yi sallah an ruhi a'a ya kamata ya zama koyo ta masallatai muna bude da karance-karance da tilawa alkur'ani da darussa kala-kala wannan malami yazo zo in yana karewa wannan malami ya zo ya zama koyo shi a raya ce da karance-karance da karatun alkur'ani da karatun hadisai da karatun littattafai da daban wannan shine rayuwar masallaci idan mun yi haka mun yi abin da Allah subhanahu ta'ala yake so Allah kuma ba zai manta da ladanmu mu ba kadiba wata tsohuwa mai kula da masallaci don ka gane muhimmancin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kawai bai ganta ba ya tambaya ina wance aka ce ai ta rasu manzo Allah ce dan me ba ku gaya mini ba ku je ku gwada mai kamarinta manzo Allah ya mata addu'a a sai wannan ya nuna manzo Allah yana kula da ita bai manta da ita ba ya kake tunanin wanda ke aiki irin wannan wanda manzo Allah bai yana yana kula da mai yi ne har yayi mata addu'a bayan mutuwar ta kake tunanin kai kadan kana yi a ce wai aikin banda kake yi da ka yan uwa wajibin mu ne mu yi kokari ire-iren waɗannan ayyukan mu inganta su mu raya su mu kyautata su mu ga cewa masallatanmu sun zama abin koyi masallatanmu sun zama abin gwadi masallatanmu sun zama wurare inda ake ɗaukar ilimi sun zama wurare inda ake ɗaukar tarbiyya sun zama wurare inda ake samun fahimtar addini fahimta ta gaskiya idan muka diba mu a nan najeriya shaida muke cewa masallaci cibiya ce wadda take hasken addini yake yaduwa ta ƙungiyar ta izalatul gida wai kamatul sunna asalinta daga masallaci ta fara na tabbata za ku yadda da ni in faɗi wannan maganar kowa ya sani abinda inda tushen tsungiyar jama'atu izalati bila wa kamar suna ta taso makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah makarantar Sheikh ina take a masallaci kadibi kungiyar jama'atu izalati bila daga nan ta taso yau kadibi ta wuce ma a ce mata kungiya ta wata jiha ta wuce a ce mata kungiya ta Najeriya ta wuce a ce mata kungiya ta Afirka ta zama kungiya ta duniya wayanda suke zuwa aikin hajji cikin ku su irin ta da ƙungiyar jama'a ta izalatul gida wai kamata sunna take yi a garin da alqur'ani ya fara sauka a makka yadda kasan muna yawon wa'azi shiya-shiya a dega da birnin kabi haka muka yawon wa'azi shiya-shiya a makka kaga dan izala yana ruwan ayoyi da hadisai a cikin garin makka garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ba kungiyar izala ba duk Najeriya ba wata kungiyar da ke irin wannan aikin sai kungiyar izala a can an kawa kwamiti na da'awa na matasa a cikin garin makka yanzu haka suna can suna yi kenan wannan ya nuna Allah ya sanya mata albarka kuma abinda asalinta duka daga masallaci ne to dukkan masallaci idan aka yi ƙoƙari. aka kafa ilimi da karatu da karantarwa a cikinsa to babu shakka zai iya haifar da irin wannan natija da masallacin sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullah ya haifar wannan kungiyar gashi muna jin daɗi muna alfahari da ita muna karantar da al'umma a cikinta muna kiran kan ma'ahalin sunna yan izala saboda haka sheikh umar abubakar jega ina taya ka murna da allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan rana da buɗe wannan masallaci da kai da sauran abokan da'awa da almajiranka da sauran duk wanda ke cikin wannan gari na jega da kuma musamman mutanen wannan unguwa ku yi ma Allah godiya samun wannan masallaci a wannan wuri wallahi ba karamin alkhairi bane kuma a ce irin wannan malami shi ke rike da wannan masallaci ba karamin alkhairi bane ga garin jega ba karamin alkhairi bane ga wannan unguwar saboda ka kowa Allah godiya kuma wannan masallacin insha Allah wata rana sai kun ga cewa wannan maganar da na faɗa haka take sai kun ga ya haifar da wasu alkhairai masu yawa a cikin wannan unguwa da wannan gari ga baki daya Kuma ya yi farin ciki da wannan ya ji daɗi ya ji cewa Allah ya ma garinsu wata ni'ima in Allah ya bada malami jajirtacce a garinku ba karaman ni'ima ba ce Allah ya bada markazi inda ake karantar da addini a garinku ko shi ku ba karaman ni'ima ba ce dole ne mutum ya ɗauki wannan a matsayin ni'ima sai dai rashin gane ko toshewa kwakwalwa muna fatar wannan masallaci Allah ubangiji ya sanya masa albarka yadda muka taru a nan wurin yin huduba da sallah ta farko a cikinsa Allah Ubangiji ya gwada muna mun sake dawowa buɗe wata makaranta katafariya da aka gina a cikinsa wannan shehin malami Allah Ubangiji ya ƙara ma rayuwarsa albarka ƙara miki lafiya da ilimi da hangen nesa da haƙuri da shi da almajiransa da sauran abokan tafiyar sata da awa Allah ubangiji ya kara ba su jajircewa domin ganin an ciyar da addinin Allah gaba kuma muna fatar ubangiji Allah ya mai da kowa gidansa lafiya ko wanda suka zo daga kusa da nesa Allah ubangiji ya mai da su lafiya Allah ya biya muna bukatocin mu na alkhairi gaba daya wa salli wa sallim على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم